Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Litinin 23 ga watan Maris shekarar 2020. Baba ya kuma kiri ne tare da Yusuf Aliyu harinde da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. kafin ku ji abin da muke tafi da shi da kanun labarai. An samu mutum na farko da ya rasa ransa a sakamakon cutar coronavirus a Najeriya. ana ci gaba da matsin lamba domin ɗage wasannin motsa jiki na olympics shi kuwa sakataren harkokin wajen amurka matt pompeo ya isa kabul a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar majalisar dattawan najeriya ta fara ɗaukar matakan dakile yaduwar cutar coronavirus inda ta ce ta ɗage dandalin saurarin bahasi daga gobe talata yayin da majalisar dattawan ke ɗaukar wannan matakin sukan mutanen jihar imo sun ce ba za su daina halartar wuraren ibada ba ko da kuwa an samu ɓullan cutar corona virus a cikin jihar a nan amurka kuma za ku ji tattaunawar da muka yi da wasu mazauna birnin new york inda mahukunta suka kafa dokar hana fita bayan sanarwar sama da mutane dubu goma sun kamu da cutar corona virus kanin wasu ɗari sun mutu yusuf aliyu harande kuma zai shigo mana da shirinsa na ilimi sai kuma sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. An sami mutum na farko da ya rasa ransa sakamakon cutar coronavirus a Najeriya. Tsohon shugaban hukumar ƙayyada farashin man fetur ta Najeriya, Suleiman Achimugu, ya rasu ne bayan da aka tabbatar da yana ɗauke da cutar makonni biyu bayan da ya dawo daga balaguro daga ƙasar Birtaniya. Tuni kuma da hukumar yaƙi da cututtuka ta ƙasa ta ɗauki ɗawainiyar jana'izarsa tare da kuma killace iyalinsa a gida har na tsawon makonni. Haka kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya wallafa a shafinsa na Twitter cewar ɗansa ya kamu da cutar coronavirus. A wani labari kuma, gwamnatin Najeriya ta yi gargaɗi da cewar jama'a su guji amfani da maganin chloroquine don yakar cutar coronavirus. Biyu bayan kwantar da wasu mutane uku da aka yi a kan sun sha maganin fiye da kima a cewar wani rahoton CNN. A makon da ya gabata ne yayin ganawa da manema labarai shugaban Amurka ya ce hukumar ta shagunguna da abinci ta amince da amfani da maganin don kauda cutar coronavirus an amince da maganin kwarai da gaske an amince da shi cikin gaggawa daga masana a cewar donald trump to sai dai kuma hukumar kula da magunguna da abinci ta fda ta fitar da wata sanarwa jim kaɗan bayan sanarwar ta ce tana zurfafa bincike don ganin ko maganin da aka amince da shi ga cutar zazzabin cizon sauro domin gano ko ana yi amfani da shi ga mutane masu ɗauke da cutar covid-19 ko ma'aikatar lafiya ta jihar lagos ta fitar da sanarwar cewar ba mu da wata kwakwara hujja na cewar chloroquine na maganin coronavirus rahoton cnn ya kara da cewar kudin kwayar chloroquine ya ninka da kimanin fiye da kashi 400 a cikin 'yan mintuna kaɗan ana ci gaba da matsin lamba domin ɗage gudanar da wasannin motsa jiki na olympics da za a gudanar a wannan bazarar a tokyo sakamakon yaduwar annobar coronavirus a yayin da ake ta ƙara samun hauhawar cutar a ƙasar italiya wasu ƙasashe kuwa sun umarci jama'a da su zauna a gidajensu a yau litinin firaministan japan shinzo abe ya ce idan har da wata matsala a gabatar da wasannin a yadda ya kamata to matsar da shi zuwa gaba ya zama dole don tabbatar da lafiyar 'yan wasa su ma masu shirya wasannin na olympics na australia yau litinin sun ce tabbas babu yadda za a yi a gudanar da wasannin a watan yuli akan haka suka shawarci an wasansu da su fara shirin fafatawa a gasar shekara ta 2021 ita kuwa kasar Kanada cewa ta yi idan har za a gudanar da wasannin na Olympics a watan Yuli to babu shakka 'yan wasanta ba za su halarta ba tana kuma kira da ya kamata ɗaga wasan har na tsawon shekara ɗaya. A nata bangaren hukumar shirya wasannin ta ƙasa da ƙasa ta ce za ta ƙara ƙoƙari don fito da sabon salo ga gasar ta Tokyo, kuma tana da yaƙinin cewar za ta kawo ƙarshen duk muhawara da ake yi nan da 'yan makonni hudu. To madalla Kafin mu kawo muku sauran labarin da muke ɗauke da su bari mu leƙa taskar rahotannin mu inda Majalisar Dattawan Najeriya ta fara ɗaukar matakan dakile yaduwar cutar coronavirus tana mai cewa daga gobe talata za ta ɗage dandalin sauraron bahasin jama'a da kuma hana baki irin su ɗalibai da kuma manyan baki da suke shiga majalisar domin kawo wata ziyara ta musamman ko kuma koyon wani abu ko yin wata ma'amala makamancin haka. wakilin sashen hausa madina dauda ta aiko mana da rahoto akan haka A wata zazzafar muhawara da majalisar dattawan ta yi, ta ce ta ba da umarnin dakatar da zaman sauraron ba'asin ne da kuma ziyarce-ziyarce da ake kawowa domin kare yaduwar cutar a majalisar kasar. Sannan kuma ta yaba da kokarin da gwamnati take yi, amma tana kira da a ƙara ƙaimi wajen ɗaukan ƙwararren matakai domin kare yaduwar cutar. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ɗan majalisar dattawa ne. duniya ma ga baki dai ga halin da ake ciki na wannan mummunar cuta ta a ta dabu duniya kuma allah ta yake taimako mu yake kare mu daga ita a najeriya wato ba a so ka haɗa mutane da yawa a wuri ɗaya so da mu da muke zama a majalisa akwai baƙi da suke zuwa mana su zauna a sama kallon me muke especially musamman yara ƙanana 'yan makaranta da suke zuwa don su koyi me muke a majalisar to yanzu an hana taro a wurare da yawa to a ce a ebo su ma kuma kawo su majalisa su zo to yanzu ma kika duba a najeriya ma makarantu sun fara rufewa ko yanzu ana abuja duk makarantu a rufe su so kin ga da wahala ma a ce za su zo din tunda ba sa makarantar to amma kawai kiran zan yi shine al'ummar najeriya da na duniya ga baki daya mu yi rinka yin addu'a because wannan abin nan daga allah ne kuma sauƙin na wurin Allah mana addu'a Allah zai kare mu zai fitar da mu daga wannan babban bala'i da ya shigo duniya gabaki daya majalisar wakilai kuma honorable abdullahi salame ya ce wannan umarni bai shafi majalisar wakilai ba tukuna amma ya ba da ra'ayinsa yana mai cewa zai rasa alaka da kilan tasirin su da matakan da sauran kasashe ke ɗauka na ganin cewa sun ɗauki mataki don kare ko kuma hana yaɗo wannan curuta da allah ya kawo mana amma ni matsayin ana ina dan majalisar wakilai abin da sani ita dai majalisar wakilai bata hitar da wani abu na dakatar da zama ba ko dakatar da wani abu da ya shahi kiran wasu mutane da aikinmu ya shafe shi sannan kuma ina ganin matsayinmu na wakilan jama'a bai kamata a ce matsalar da ta so tunda ciwon nan idan allah ya tsare ya kare mu don wani mataki na kare shi ko matakin hana yaɗo shi a gwamnati za ta yi idan kuma gwamnati za ta yi gwamnati duk wani kudi nata tana da bukatar goyon bayan majalisa don haka ina ganin bai kamata a ce bai kamata a ce wannan majalisa ta ɗage zamanta ba domin duk matsalar ta taso gwamnati na bukatar ta mataki na gaggawa don kare rayukan mutane sannan tana da bukata na goyon bayan majalisa na duk wani kudi don haka wannan dama na iya zama dalili na eh, rashin yiwuwar tahiyar wannan majalisa a hutu don ɗaukar lalurorin talakawa da muhimmanci. Cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya ta ce mutane talatin ne aka tabbatar suna ɗauke da cutar coronavirus ko kuma COVID-19 a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa birnin Kabul a wata ziyarar bazata don ƙoƙarin sasanta tankiyar siyasa tsakanin shugaban ƙasar Ashraf Gani da abokin hamayyarsa Abdallah Abdallah. Da ƙoƙarin wargaza yarjejeniyar da Amurka ta jagoranta na sulhu da ƙungiyar Taliban a watan jiya, Gani da Abdallah dai sun rantsar da kawunan su a matsayin shugabannin ƙasar bayan wani zaɓe da aka yi mai cike da ruɗani. Wannan tafiyar ta zo ne a daidai lokacin da shugabanni a duniya suke takaita tafiye-tafiye saboda annobar coronavirus. Duk kuwa da makonni da jigon gwamnatin Trump ya yi, Zalmai Khalilzad a Kabul don ganin an daidaita amma abin ya citira inda yake cewa abin da muke so shine shugaba gani da abokin takararsa Abdullah su cimma matsaya da za a samar da gwamnatin haɗaka wadda duka ɓangarorin biyu za su amince da ita. wani babban jigo a ma'aikatar wajen amurka ya shaida wa manema labarai cewar dukka bangarorin biyu sun san da tazarar da ke tsakaninsu muna fatar su warware wannan matsalar a yau A yau Litinin Firaministan Japan Shinzo Abe ya ba da sanarwar cewa ƙasarsa za ta buƙaci keɓancewa na tsawon kwanaki goma sha hudu ga duk baƙi masu shigowa ƙasar daga Amurka bayan da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ya ƙara hauhawa a duniya. Buƙatar keɓewar ta haɗa da 'yan ƙasar Japan da 'yan Amurka da ke zaune a ƙasar wadda kuma za ta fara aiki ranar Alhamis mai zuwa. har zuwa ƙarshen watan Afrilu. Wannan matakin ya zo ne bayan da ƙasar Japan ta haɓaka shirinta na hana 'yan ƙasar zuwa ƙasar Amurka. Minista Abe ya yi kira ga 'yan ƙasar ta Japan da kar su yi tafiye-tafiye marasa amfani. Sanarwar Abe ta zo ne a yayin wani taro na kwamitin aiki na gwamnatin tarayya game da barkewar cutar COVID-19 tare da yin nuni da yawan mutane da ke kamuwa da cutar a duniya. abi ya ce sabuwar bukatar ta zo ne daidai da matakin da wasu kasashe suka ɗauka ciki har da Amurka. wanda ya bada rahoton karuwar sabbin waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a cikin 'yan makonnin nan alamu sun nuna japan ta sami nasarar rage yaduwar cutar a cikin ƙasar ta tare da waɗanda suka kamu da cutar inda ta sami mutum dubu ɗaya da da ɗaya ɗaya kadai suka kamu da cutar Ya zuwa yau litinin a cewar rahoton bincike da cibiyar kimiyya ta fasaha ta john hopkins ta fada. To madalla a gaida Yusuf Ali Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Majalisar Dattawan Najeriya ke ɗaukar matakan takaita taron jama'a su kuwa mazauna jihar imon najeriya sun ce bullar cutar coronavirus ba za ta hana musu halartar wuraren ibadunsu ba ga dai wakilinmu alphonsus okoro igwe da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana duk da cewa hukumomi a najeriya sun umurci a gujewa wurare masu cinkoso don kauracewa kamuwa da cutar coronavirus mutane sun yi cincirindo a wuraren ibada a ranakun juma'a da lahadi da suka wuce a sassa daban-daban na jihar imo don gudanar da hidimomi kamar yadda aka saba to kome dalili Imo State has not been affected by the virus, and we have not had a case of it in Imo State. We have the presence of God come in the camp. Dr. Joseph Chukwu kenan, wanda ya ce har yanzu cutar coronavirus bata shafi jihar Imo ba. saboda ba mu samu aukuwarta a jihar Imo ba. Akalla dai muna da kasancewar Allah a coci, kuma Allah kaɗai ne ya isa ya kare mu. Ko da an samu barkewar cutar a nan, ba za ta hana ni zuwa coci ba. Zan zo in durƙusa a gaban Allah, in roƙe shi ya kare dukkaninmu. ni sunana Edis Dike Chimobi. Na gan kowa na tsoron wannan coronavirus coronavirus ni dai ba wani tsoro mutuwa so daya ne kuma ni bazan zan ce don coronavirus ba ba zan zon bauta ma Allah ba sabida shi Allah shi ne kawai maganin da zai warkar da coronavirus din. So akan me ba zan zo coci ba dole zon yabe Ubangiji mutuwa so ɗaya ne ni kuma ba na tsoro kuma na san ba coronavirus bane ne zai kake ni. ni na da Allah kuma coronavirus bai isa zo kusa da ni ba. Reverend Dr. Zakaria Sanjumi shine babban sakataren sakatariyar ɗarikar Katolika ta Najeriya kuma ya ƙarin haske. The CBCN only urge local ordinaries ya speak to their people in a way that the situation. Ya ce majalisar manyan limaman ɗarikar Katolika ta Najeriya ta umarci manyan limamai su roƙi mabiya dangane da yanayin wurarensu. sun san halin da ake ciki yanzu a yankunansu kuma sun san abin da ya kamata a yi don ƙauracewa cutar saboda haka ba hana mutane zuwa coci ba tukunna a Legas kaɗai ne aka dakatar da zuwa coci saboda yanayin Legas a halin yanzu yayin da sakataren majalisar musulmi a jihar imo alhaji abdullahi ya yaya ya shaida cewa alhamdulillahi bisa abubuwan da ke faruwa a duk duniya na maganan coronavirus a nan imo a gaskiya duk mu juma'a da ya wuce na insha Allah an je an yi ibadu to dalilin da ya sa kuma ya zamanto an je an yi ciwo ne na ubangiji shanin Allah ne dole kuma haɗa wannan abun da roƙon Allah Allah ya kawo mana sauƙin wannan abun a duk duniya ya kawo mana sauƙin wa jama'a mu gabaki daya ba shakka shi mai girma sultan sarki musulmi ya yi gargaɗi na muhimmanci ma duk jama'a ma duk musulmai wanda suke najeriya domin a samu hanyoyi yadda za a bi da yadda wannan umba zai kawo jama'a matsaloli ba ko kuma a kamu da wayannan cututtuka to alhamdulillahi mu gargaɗin da muke ga musulmai yan uwanmu da sauran jama'a a ci gaba da roƙon allah kuma a ji gargaɗi da shugabanni suka yi game da wannan cututtuka domin a samu masalha game sa muna na muna kokari mu fitar da matsayi a kan shani wannan cututtuka wanda Allah ya kawo mana zamaninsa wanda za mu sake yin gargadi kan gargadi da shugabanninmu suka yi na ƙasa da kuma shugabannin addini mu ƙara a kai domin dai jama'anmu su fahimta kuma su bi wayannan gargadodin insha Allah nan ba da jimawa ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Tuma Jalla a gaida Alfonso Sokorigwe. A nan Amurka kuma mun tattauna da wasu mazauna birnin New York inda mahukuntar jihar New York suka kafa dokar hana fita bayan sanarwar sama da mutane dubu goma sun kamu da cutar corona virus a cikin New York. Gane wasu ɗari kuma sun mutu. Ga dai abin da suke cewa. Sunana Baba Sha'ibu Abbas, watan wanga umarnin da hukuma suka bamu mu zauna gida saboda wanga annoban da ya same mu abin da ya ba shakka ya shafe mu ga baki gabaki mu dama mu sana'anmu dai shine tuki kuma tuki muna tarayya da jama'a ba ka san wa za ka doki ba wa waye ba za ka doki ba saboda dauka ne muna daukan kowa to kuma dai ba shakka mun bi maganar umarnin hukuma domin saboda kare mu amma ba shakka abin ya shafe mu to addu'an mu ne ubangijin Allah ya kawo mana sauki ga baki da mu duniya ga baki da Allah ya yi mana wanga abin da ya same mu ga sunana Abdulbasit Nuhu Abbas mazaunin New York muna cikin dandare yanzu mun zama yan kulle da karfin kama dole ka zauna gida saboda yanayi wani lokacin ma zan abin ta yi karfi don kafta eh, kama kama za a iya ayi. yi to roko da muke ma Allah Allah ya kawo mu duka saukin wannan al'amari Allah ya taimaka suna Alhaji Lukman Abbas Lok Spring Water wannan abin ai ta tashin hankali ne ina nan kasan amurka shekara na talatin kenan ba mu taba uskantar irin wannan matsala ba saboda wannan ba karamin matsala ba abinda hukuma za su ce ka zauna wuri daya ai babban tashin hankali ne ba sallan juma'a ba sallan azafar a masallaci shi dai ka yi shi gida shi sa muna roƙon addu'a dukkan musulmai da christians duka a tashi a yi addu'a allah sauke muna wannan bala'i ni ne abdulaziz salu nan gwangwan jawa to wanga abin da ya shafe mu ga ko yau ma aka wani ya kira ni zon doke shi daga brook avenue ya je kwashe kayan shi na ce a'a yau dai ni ba na aiki yau o a she dole dole she na ji na ce mai a'a bai san hukuma ya kafa doka ba tashi hankali ne sosai akwai matsala ba matsalan wasa ba shi dai kawai allah dai ya yi mu kai wanga musiba sunana aminu muhammad abbas mazaunin birnin new york na jima na garin nan kusan shekara talatin na yi taba ganin makamancin wani abu haka dai game da black house da aka taba yi wannan da ya shafi eh, wanda ya rikita gari sosai amma dai daga baya samu kanshi to amma wannan dai na corona coronavirus gari ban taba ganin irin wannan ba ya rikita al'umman kasan gaba daya da ma duniya duka baki daya wanda yake har kai da mutum ma kuna tare amma kana shakkan shi yana shakkan to yasa ka dan ji shi ba daɗi to amma sai ka yi hankuri saboda jarabta ne wanda yake ya shafi al'umman duniya baki daya in mutum kuma ya hankuri ko ya zo ya wuce haka muke fata kuma bai izinin da. sunana Aminu Ahmed Sani mazaunin New York a bronze. wallahi abin ba ize ba ne ba karamin aiki ba ne ba karamin kuma tashin hankali ba ne wallahi ni dai yanzu haka na kai kwana biyar ina gida an dakatar da ni gida na zauna shi an kira ni to kaga wanga kuma ba ize ba ne misalin kana da iyalai ga sunan galan ga gida to Allah dai ya kamu da saukin lamarin ga. To assalamu alaikum wa wabarakatu wa A ah, sunana Rehan Lukman Abbas luk Spring Water. Um, da da fadi to shirin ce da layi wa ina lera raji'un. Allah kamu na saukin wanga abu. Don yanzu haka mu da kanmu mun je stranded yanzu haka kowa na gida ne kowa bai fita. Kuma lokacin da kanshi lokacin aliji ne. Isa ko tuwari kai shi kowa na shakkan ka. Kana ganin kamar kuka da ciwo ni ko na baka. Shi sa duwa dai da muna muna duwa kowa da kowa. da kuma muna yi ma kowa addu'a Allah kawo mana saukin shi wasu mazauna birnin New York ke dan har yau dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu a 'yan makonnin baya ne gwamnatin jihar Nasarawa ta bi sahun gwamnatin jihar Kano na hana barace-barace a kan titina wanda hakan ya jawo hankalin al'umma a ɗaukacin ƙasar. Abin tambaya a nan shine wai barane suka hana ko kuma almajiranci? Gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule. ya mun ƙarin haske a kan shirin da kuma manufofinsu kan karatun allo. Mai ilimi ya san martaba ga mutane kan marar ilimi. Na farko kamar inda ka sani ba mu taso kawai tsakiyar dare muka ce za mu hana bara ba. wanda muka samo malaman makarantun nan na Kur'ani wanda su suke rike da waɗannan almajirai muka kira su muka tambaye su menene ya jawo wannan fitina da ake samu domin a wai karatun almajiranci muka hana ba mu hana almajirai ba don shi almajiranci dukkan mu almajirai ne a waɗansu lokacin baya mun koyi karatun kur'ani mun je irin waɗannan makarantun to amma muna gidan iyayenmu muke zuwa irin waannan makarantun to yanzu ba a wannan an ɗauko yaro ne ɗan shekara shida shekara takwas shekara goma an zo da shi daga wani ƙasa daga wani gari daban daga wani jiha daban an zo da shi wannan gari aka ce to gashi nan ya je ya koyi kur'ani inda yaron nan zai kwana abin da zai ci abin da zai sa takalmin da zai sa duk ba ruwan iyayen shi sun turo sun kawo wannan yaro wannan ya zama wani babban masifa da yake safin mu ba karatun qur'ani muka hana ba ba kuma almajiranci na karatun qur'ani muka hana ba abin da mu muka fahimta shi ne irin waɗannan yaran su ne suke jawo wa rashin karan kasa ma ke kara karuwa duk lokacin da suka je suka yi wannan abubuwa sai ka ga irin wannan yaro ka ɗauke shi ka ba shi ɗari biyar ba abin da ba za ka ce maka ba zai maka kaga irin wannan su ne damuwan da muka samu to shi yasa muke kokarin hana wannan tukuna amma ba za mu ce mun hana ba kawai sai mun samu wayannan yaran dan wayannan yaran ba sun su ne bara ba su kansu in ka ce musu su yi bara inda akwai halin da ba za su yi bara ba ba za su yi ba to saboda haka laifin su iyaye ne da suka ɗauko suka sa su a cikin wannan matsala to shine muka kafa doka na farko dokan kare 'yancin yaro to wannan dokan da muka sa shi ne kuma ya hana a rinka amfani da yara su yi bara domin amfani da yara su yi bara da za su je su dan kawo wani kuɗi su ba malami su kawo wani kuɗi su ba shugaban makaranta su kawo wani kuɗi to shi ne sai ka ga ma ya je wahalan bara ya ɗan samu dubu ɗaya da ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari biyar ya zo ya raba wa ƴansu shi kanshi bai samu komi ba karatun da aka kawo shi kuma ya yi bai karatun ba to wannan su ne matsala yanzu a jihohin na arewa muna yan arewa da suke cikin wannan damuwa fiye da yara miliyan goma haka wanda ya zama babban masifa ko kullum karuwa suke yi domin kullum iyayen su haihuwar da suke yi sai su ɗauko su su kawo su su su aje su a wani waje to dole a tashi a faɗakar da mutane wannan abubuwa musulunci ma bai dole haka ba musulunci bai ka haifi ɗa kuma nauyin wannan ɗan ka ɗauke wa kanka ba musulunci bai da haka ba you in dai za ka auri mata uku hudu to in ka auro su fa to ka iya kuma kula da su in za ka haifi 'ya'ya guda goma to ka iya kula da su da za ka iya kula da su ba ka yi a hankali tukuna ka aiki daidai wayanda za ka iya kula da su wayannan su ne damuwan da suke gaban mu wayannan su ne abubuwan da muke sa doka a kai wayannan abubuwan da muke so mai aiki saboda mu kare yancin shi kai shi wannan dan kaji inda damuwan yake to ana iya cewa akwai wani shiri da kuke da shi na hukunta su iyaye da suke sa yara cikin wannan mawuyacin halin ya eh, akwai ai dokan ya kunshi wannan dokan na farko ya kunshi cewa duk iyayen da aka same su suna irin wannan za a kama shi za a hukunta shi amma yara su yi makarantar An yanzu haka misali idan a nan lafiya ne ko a Kano ne ko a Zariya ne iyaye suka haifi 'ya'yansu su tura su makaranta su je su yi su dawo gidajensu su zo su kwana idan kuma suka ce za su tura su wani gari ne to in suka tura su ko wannan garin su kula da su ina kuɗin makarantarsu ina kuɗin abincinsu ina abubuwa da za su yi don yi bara to duk wanda muka kama shi yin haka to shi yasa ba yaran za mu hukunta ba in muka kama yaro yana bara za a tambaye shi ne ina iyayenka suke wani gari ka fito abin nan to su iyayen ne su ne za a bi a hukunta ba 'ya'yan ba a ji ma'anan dokan da muka sa. To ana iya cewa akwai wani shiri da kuka yi wanda ya zama da cewa wanda za ku saman ma yaran nan guraren zama da abinci ba tare da sun je bara ba? Kwarai da gaske yanzu wayanda aka ga aka samu ka san zai ɗauki lokaci ba za ka hana abokai kwatsam ko ba tare da ka samo wani ɗan hanya da za a yi ba. Na farko dai hana bara tukuna a jihar nasarawa zai dakatar da duk wayansu masu tunanin zuwa jihar nasarawa bara kan su shigo wayanda kuma suka riga suka shigo za mu yi kokari mu samu ina ne wurin da iyayensu suke bakai su wayanda kuma ba su da karfi mu mun sani yanzu akwai gidaje wanda aka riga aka shirya irin na wannan shine muke magana da su wa'yan malamai kwamiti din da muka sa sun zo muka da report din su wannan kwamiti saboda haka abin da suka zo mana da shi akan hanyar kowane malami da yake da yara da suka kai hamsin a wurin shi ga abin da za mu ba shi na wannan lokacin har kula da yaran kafin mu ƙara wa'annan irin damuwa ga abin da za mu bayar na to su ne yanzu muka sa kwamiti suna dudduba don wani da yake an ce za a bada wani wani malamin da yake da yara hamsin a wurin shi sai ya karya ya ce da yara ɗari biyu kaga sai mun tura a yi bincike an tabbatar an abin da san zo mu kawo nan gyare-gyare amma babu shakka akwai tanadi da muke yi saboda yaran kan su shiga cikin wani irin matsala na wahala inda yake an tsayar da abu kawai kacal ba tare da an yi wani shiri ba to dole mu gwamnati muna kai shirin abin da za a yi don a kawo saukin abin ga yara. masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. A maza da mata don wazan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don. To Jalla a gaishe ka, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Kirana ga al'ummar duniya mu koma ga Allah mu daina jin tsoron coronavirus. Jin tsoron Allah shine zai kawar mana da duk wata cutar da ke kawo mana fargaba a duniya. Allah ya mana maganin duk abin da ya fi karfinmu. Sai sakon Abdullahi Aliyu ya ce salam VOA Hausa. don Allah ku bani dama ne kira ga shugabanni da hukumomin lafiya a kasar mu Najeriya da su ƙara dagewa a yaƙi da suke yi da cutar coronavirus a faɗin ƙasar domin ganin cutar ba ta yaɗu ba. Allah ya kawo ma duniya ƙarshen cutar baki ɗaya amin. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga kaka Alhaji Bukar ya ce salam sashen Hausa na VOA yau na leƙa wannan fili ne mai kira ga 'yan uwana talakawa ni biyayya da shawarwarin da ake bamu don kare kanmu daga wannan cutar ta coronavirus daga ƙarshe muna roƙon allah ya ba wanda suka kamu da cutar lafiya ko kuma ya kare mu sai kuma sako daga aisha matar usaini dangote ta ce salam voa hausa ya allah muna roƙonka da sunayenka ɗari ba ɗaya daga mana katangar karfe da wannan muguwar cutar ta coronavirus a mu na afirka da ma duniya baki ɗaya gani yadda take saurin yaduwa tamkar wutar daji Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Namayar Umar ya ce salam VOA Hausa addu'ar mu a kullum ita ce Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan annoba ta coronavirus da ta zame wa al'ummar duniya ruwan dare. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. To madalla yanzu kuma ga Yusuf Harande ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. An samu mutum na farko da ya rasa ransa a sakamakon cutar coronavirus a Najeriya. Ana ci gaba da matsin lamba domin ɗage wasannin motsa jiki na Olympics. Shi kuwa sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya isa Kabul. Masu sauraro ne takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe takwas da rabi agogon Najeriya, niger da Kamaru da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin. Sai kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan lokacin. Baba Yakubu makere ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. Sai an jima. Salamu alaikum.